wancan mako a wannan littafi kisasul qur'an malam ya dan yi mana shimfiɗa game da kisati adam alaihi salam wato kisa tarihi ko labari na annabi adam ya gaya mana cewa annabi adam alaihi salam an ambace shi a alkur'ani sau ashirin da biyar a da ya ambata kuma dukansu an yi nasara suna karanta da abu guda ne sannan mun fara tattaunawa akan shin shi annabi adam din nan annabi ne ko manzo malam ce hal kana adamu nabiyan shin annabi adam din nan annabi ne ko ko manzo ne A asawabu annahu kana nabiyan mukalliman abin da ya fi malam ya ce asawabu ne saboda matsala ce khilafiya matsala ce wanda malamai suka yi saɓani kana duba karance karance to in kana so ka tattauna saɓanin kai da kanka ka tantance wanda ya fi, to kana iyawa amma shi abin da ya fi a wurin shi annahu kana nabiyan annabi adam annabi ne mukallam mukallaman wanda yake magana da Allah kai tsaye annabi adam annabi ne wanda yake magana da Allah kai tsaye nan cikin annabawa akwai mukallimuna kamar yadda Allah ce wa kallama Allah Musa takliman wato annabawa da aksarin su sukan karba ne daga Allah kai tsaye ba ta hanyar mala'ika ba kaɗan ne suke karba a wajen mala'ika akwai annabawan da suke kuma mafi yawan saƙonsu a wurin annaba'an mala'iku suke karba kaɗan ne suke karba daga Allah kai tsaye to wanda suke karba daga Allah kaɗan ne suke karɓa daga Allah kai tsaye sai ba a ce musu mukallamuna amma wanda mafi yawan saƙonsu suna karɓa ne kai tsaye akwai malaka jibril tabbas na kawo musu saƙo amma shi yafi karanci to sai an ce musu mukallamuna wa dalilu hujjan Malam anan ma rawahu ibn hibban fi sahihihi abinda ibn hibban yazo da shi a littafin sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam su'il an adam a hu annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da annabi adam aka ce shin annabi adam annabi ne shi shine a hu annabi ne shi qala na'am sai manzo Allah ya ce i nabiyun annabi ne sai ya ƙara musu ma ya ce mukallamun wanda yake magana da Allah kai tsaye yana magana ne da Allah kai tsaye walakinahu laysa bi rasulin sai dai shi ba manzo bane annabi adam annabi ne ba manzo ba me dalilin malali kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ya faɗi fi hadisi shafa'a a hadisin ceto annan nasa yadhhabuna ila nuhin a hadisin ceto manzo Allah ya ce mutane za su tafi wurin annabi nuhu akun sa akwai ash-shafa'a al-uzma za a zauna zaman yan murnar tashin alkiyama wato za a shekarar dubu hamsin Allah bai ga daman ma ya kalle mu ba bai ga dama ba saboda mai saboda irin wato ni'iman da ya mana da irin mutuncin da muka yi Allah ka yafe mana sai an shekara dubu hamsin kana mai gida ruhu hamsin alfa sana ana cikin azaba da wahala da tashin hankali zai yi ma a daman ka ga kura ce ko zaki ko maciji ko wani dutse ko rimi da kaya haka muke a yamutse cikin tashin hankali ba a shirya komi ba a yamutse sai an zo na cikin wannan yanayi ana cikin bala'i sai a mutane su shawara masu hankali su ga ya kamata a roƙi Allah ko kila Allah zai ga dama yi mana shari'a to a wannan rana ne a wannan lokaci ne za a samu ashfatul uzma to lokacin manzo Allah ke bayanin za a irin wannan rayuwar za a samu irin wannan matakin sai yace mutane za su tafi wurin annabi nuhu fa yaquluna sai su ce anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila al ard kai ne farkon manzo wanda Allah ya aika duniya kaga kenan manzo Allah kamar ya bada shaida cewa annabi nuhu eh, annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo kuma in kana karanta qur'ani haka zaka riga gani walaqad auhayna ilayka wa ila man za ka ga duk inda wahayi yazo Allah ke bayanin manzo suka ja fara da annabi nuhu ne inda yana bayanin nuhu ne inda yana bayanin manzanni ne da nuhu yake farawa waɗannan in ka kalli zahirin alkur'ani shine za ka tabbatar da cewa lallai annabi nuhu shine farkon manzo in kuma kana ga zaɗin nasosi amma za ka iske malamai wannan nan wannan yena amma yanzu za ka iske ana haɗawa ko da addu'a ulbayani kake karantawa fi idahil qur'anu bil qur'ani na shek na dr abin abin nan muhammadu al shankiti za ga shi ya karkata akan annabi ne manzo ya kawo hujjojin shi tafsirin salo samin shi kuma sai ce a manzo ne kawai ba annabi ba ne ka hujjojin shi to galibi irin waɗannan malamai mu'asirai na wannan sukan duba waɗannan manya-manyan malama mai suka faɗa sai ga sun haɗa su sun aurar da su wuri guda bidayatul khalqi bidayatul khalqi wal ijad qabla an yamtanna Allah ta'ala alaina bi khalqi abina tun gabanin Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana kyauta ta halittan mahaifinmu Adam dara hadha alhiwar bain rabbil izzati wa bain malaika akwai tattaunawa da aka yi yar karama tsakanin Allah subhanahu wataala da mala'iku kafin a ɗiga ɗan ba na halittar mahaifinmu annabi Adam Allah ta'ala Allah ya ce wa ƙwala qala rabbuka lil mala'ika tina lokacin da ka ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa wakili a doron ƙasa ƙwalu a ta fiha suka ce shin ka sanya a cikin wannan ƙasa man yufsidu fiha wanda zai ɓannata wannan ƙasa wa yasfiku a yi ta zidda jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa su lak mu ko kullum muna tsarkake kai muna yaba ma ƙala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba kaga wani tattaunawa ne gabanin a ɗiga ɗan ba na halittar annabi Adam inna hadha al-istifham wannan tambayan da mala'iku suka yi aradat bihil mala'ika an ta'rifa min Allah ta'ala al-hikma mala'iku suna so su san hikima ne min halka adam daga halittan adam wa huwa istifham khalin min al-i'tirad tambaya ce wanda ya wofinta daga fito na fito ba wai suna fito na fito ne ba sa so a halicci dan annabi adam ba a'a suna kokarin su gane hikimar ne gwargwadon irin ilimin da Allah ya ba su ilimin su kuma kaga in ka kwatanta da ilimin Allah cikin cokali ne li'anna malaika ma'sumuna min misli hadha domin mala'iku katangaggu ne daga fito na fito da Allah a ba sa fito na fito da Allah Allah da kanshi yace fahum ibadu mukramun bayine wato masu karamci masu mutunci la ya la abin nan bil qawli wa bi amrihi ya'malun ba sa shiga gaba ga Allah umarnin Allah suke fahimta sai su kokari su aikata wa inna ma qalat al malaika malaiku sun faɗi wannan ne ataj'alu fiha zaka sanya a ƙasa man yusudu fiha wanda ke bata ta wa yasfiku dima'a yake zudda jini li'annaha ra'at ma kana yaf'aluhu al-jinnu domin sun ga abin da aljanu suka aikata qabla khalqi adam tun gabanin halicci annabi adam wannan shi janyo su zuwa ga wannan tambaya min wujuhil fasadi wal ifsadi duk wata hanyar banna da janyo banna to aljanu sun shimfiɗa shi a doron ƙasa lokacin da suka ɗan rayu ɗan wani rayuwa ɗan kaɗan wa ƙaran daga alƙur'an bi annal jin khuliqat qabla adam ai dama qur'ani yayi bayanin kafin a ɗiga ɗan ba na halittar ɗan adam an halicci aljanu inda Allah ya ce waljanna khalaqnahu min qablu min nari samu aljanu mun halicce su ne tun gabanin halittan 'yan adam daga wata irin wuta mai cin juna wato wata wuta ce mai zafi tana ƙona kanta da kanta asan wuta za ga tana cin kanta tana ƙara murɗewa Allah ya kare mu amin Abdullahi bin umar Abdullahi bin umar yace kanatul jinnu qabla adam bi alfai am an halicci aljanu kafin annabi adam da shekara dubu biyu alfai am fasafa kuddima'a sai suka koma suna zudda jini fa ba'atha Allahu ilaihim jundan min mala'ika sai Allah ya aiko musu runduna na mala'iku fataraduhum ila jara'idil buhuri sai ya kore su zuwa ga jaza'ir albuhur zuwa ga tudu tudu na teku in kana cikin tafiya teku za ka ga tudun kankara ko tudun wani ƙasa ko tudun wani abu tudu tudu dai a cikin teku sai Allah ya kore suka koma can so da aljanu suna nan makare a cikin ruwa suna nan dankare a ciki wa fi yawmi juma'a mubarak a ranar juma'a ce mai albarka Allah ta'ala bana adam alaihi salam bayan wancan tattaunawa ya kammala kenan sai Allah ya halicci wato mahaifinmu annabi adam alaihi salam fa an abi hurairah radiyallahu an an samu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace khairu yawmin talat fihi shams yawmul juma'a fiyin yini wanda rana take haska shi in dai gulab wannan rana za ta hasko ta haska yini to fiye yin yini shine ranar juma'a fi khuliqa adam a cikin wannan yinin aka halicci annabi adam wa fihi udkhila janna a cikin wannan rana ne aka shiga da shi aljanna wa fihi ukhrija minha kuma a cikin wannan rana ne aka fitar da shi daga cikin gidan aljanna duk a ranar juma'a wa ana bi hurairata aidan har waye wani hadisi da ke karfafa wancan abi huraira yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadi wata rana manzo Allah sai ya kama hannuna faqal sai ya ce. الله turba يوم sabt ƙasa wannan ƙuran na ƙasa wanda ake haƙawa ai noma Allah ya halice ta ranar asabar wa khalaqa hal aljibal yawm ahad bayan an halicci ƙasa sai ranar lahadi aka halicci dutse aka kakkafa wa khalaqa shajara yawm al ranar litini sai aka halicci duk wani tsirrai da bishiyoyi duk wani tsiro sai aka halice shi kenan dutse ya riga tsoro wa khalaqal makaro sai aka halitta mutane arzikinsu su dake cikin ƙasa sinadarai zinare da azurfa mineral resources sai aka halice su ne makaro yawm thulatha ranan talata wa khalaqan nuru haske sai aka halicce shi yawm arba'a ranan laraba a wata riwayan wa khalaqan nunu sai aka halicci kifi aka zuba a cikin ruwa ranar laraba wa basta fi haddawabu yawmul khamis dabbobi wanda za su rika yawo a doron ƙasa da cikin duwar watsu da cikin ciyayi sai aka halicce su yawmul khamis ranar alhamis wa khalaqa adam ba'da al-asri min yawmil juma'a bayan sallar la'asar ranar juma'a sai aka halicci annabi adam fi akhiril khalqi cikin halittun da ke ƙasa to shine na ƙarshe fi akhir sa'atin min sa'atil juma'a a ƙarshen awoyi ko lokuta na lokacin yinin juma'a fi ma bainal asr ila tsakanin sallar la'asar zuwa dare wannan imam muslim fitar da wannan in Allah ya kai mu mako mai zuwa mu tashi akan wannan asarin hadisi saboda bai ci karo ba wannan wannan hadisin na nuna kenan halitta an yi ta a cikin kwana bakwai ba ranar da ba ya aiki ba Qur'ani na nuna kuma an halicci sama da ƙasa a cikin kwana shida fi su ta ayyamin ko za mu tattauna akan wannan lokacin kwacewa yake yi sai a yi haƙuri masu littafi sai su yi nazari za mu yi nafila sai mu sallah insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk